yanzu dare ne na asabar 17 ga watan dulkaida ijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin bakwai. daidai da sha tara ga watan august shekara ta da sha shida. wannan shine kasan na biyu. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussein radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alKhamis allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan uwa usman ta ba malam ya ɗauke mu cancak daga inda muke ne ya kai mu inda ya kamata a ce mun fahimci abin da ya fara haifar da matsala ya fara mai da al'umma baya a bayan da su ne a gaba a lokacin da al'umma suke su ne masu faɗa aji aka maishe su baya suka zama suke su ake faɗa masu ji kuma ba kowa ne ya fara haifar da wannan fitina cin al'umman musulmi ba illa abdullahi ɗan saba al-yahudi alla'i shi wannan aikin farkon da yunkuru ya fara da hijaz da ya ga abin nashi ba zai kai magaci yadda yake so ba sai koma basara can ma ya ga ruwan ba tsaye sai koma kofa da ya ga abin ba za ta saidu ba hajjan da ya zo ya kasa sai ya koma sham a nan kuma da ƙyar ya kwaci kan shi ta yi yunkurin sai ya tafi misira a nan ne muka ji ya fara ƙasa da awa ya fara nuna musu cewa ai annabi zai dawo duniya waye mutu waye tashi jama'a maganganu iri-iri maganganun da hankali ba zai ɗauka ba ballanta nama shari'a to a nan ne nike son ku fahimci wata magana mai ƙarfi guda ɗaya mun ji ya kafa hujja da ayan nan ta 85 cikin sotul kasas inda Allah yake cewa innal ladhi farada alaykal qur'ana duka ila ma'ad haka in shi'a duk inda suke wannan ita ce ɗabi'ansu su ɗauki alkur'ani su bashi ma'anan da allah bai bashi ba su fassara nassi da saɓanin fassaran da magabata suka yi mashi ina fatan kun fahimci wannan kuma sun samu wannan ne daga wannan shugaba nasu abdullahi ɗan saba al-yahudi kada wani ɗan shi'a ya ribaci hankalinka ya ce maka wai ai su ba ruwansu da abdullahi dan saba al-yahudi sai ka ce a ah, to wane ke da ruwa da shi an gano wannan wane ke da ruwa da shi in ba ku ba ai she kafa ku jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Ta abin da abdullahi dan saba al ya kafa a wannan bakar tafiyar to sai mun kawo shi Allah ya taimake mu to bayan maganganun da ya gaya masu ya ce ai annabawa sun fi dubu kuma kowane annabi yana da wasiyi wasiyin manzan Allah shine sayyidi ali kuma annabi kamar yadda yake shine cikamakin annabawa da manzanni to sayyidina ali shine cikamakin wasiyai to sai ya kirkiro masu addini mai zaman kanshi shine addinin zagin sahabbai sai ya fara da babu azzalimi da zalincin shi ya kai kololuwan zalunci irin mutumin da ƙiri da muzu yana kallon wasiyar annabi ya sa kafa ya haure ta domin suna cewa ai bayan rasuwan annabi ba wanda ya kamata ya zama khalifan annabi kai tsaye sai wasiyin shi kuma wane ne wasiyin shi ali ne to yanzu a wannan aƙidan da ya kafa ma mutanen Misira a wancan lokacin to wane ne azzalumin farko a nazariyan shi'a daga nan sai shi sa suke zagin waɗannan idan shi'a ya ce maka ba ruwan shi da abdullahi ɗan saba al-yahudi sai ka ce to ba ruwan ku e ba ku da ruwa da shi e to mu ma ba mu da ruwa da shi to amma me matsayin abubakar da umar da usman a wajenka me za ka ce a kansu ka yi da halifofin manzan Allah ne in ya ce a a sai ka ce ayya kun yi ruwa da ɗan saba'i ai kaji inda kuka haɗu ba taɓa jin zagin sahabban manzan Allah ba sai a bakin shi kuma shi ya kafa ku magoya bayan sayyidi albasa zagin sahabi ko daya ko kuma makiya ya ali shi sa a cikin usulul kafi usulul kafi ko sayyadi ali suka ruwaito da kanshi yana cewa kashi 99 na magoya bayan shi ɗin wuta ne kashi 99 ne ce kashi ɗaya ne ke goyon bayan shi da gaske a cikin nahajul balaga littafin yan shi'a ne yake cewa Allah wadaran magoya bayan shi a sanda yake yaban magoya bayan mu'awuya za mu tattauna waɗannan maganganun duka ni abinda nake so ku ku kwantar da hankalinku kuma ku yi da gaske ku rika nazari kuma ku rika bincike wallahi shi abu za ta kai labari ba Allah ya shirya don sun makala laho abdullahi ɗan saba bai tsaya nan ba sai ya ci gaba da ce masu inna usman a hada ha bigere haƙƙin ƙunga usman to ya kama wannan mulkin ne ba da haƙƙi ba mun gano wannan da kyau ko mana khalifancin da yake yi yanayin khalifanci ne bigayri haƙƙin misali ko ne kuka yi zaɓe kuka jeba ƙura'a kuka zaɓi wani sai wani ya murɗi yanzu yana shugabanci bi haƙƙin au bi haƙƙin to haka yi danganta sayyadi usman ɗan affa. shin da ka ga. ya samar da wani irin shimfiɗa mai laushi ga mutanen misar saboda ya same su gona ce mai sauƙin huda an gani kuma me yasa ya sama haka shine an ci misar da yaƙi ne a ƙarshe-ƙarshen rayuwar sai da na umar kuma bata sha gatan da ƙasan sham da basarar da kofa suka sha ba tare da cewa su ma daga ƙarshe-ƙarshen rayuwar umar ne amma an samu sahabbai da yawa a cikinsu duk da cewa ɓannan da aka yi wa musulunci dama mafi rinjaye daga waɗannan ƙasashe ne guda uku basara kufa da kuma misra kuma za mu zo mu ji wannan duka bi iznillah to kun ji bala'in da ya fara dasa musu bayan waɗanda muka ji da karatun da ya gabata wa haza wasi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan saba ya ce ikon allah jama'a Ɗan bawan allah sai ya bi ali yi manzan allah kaga duk wanda aka zo mai da wannan sai ji wani irin tausayi ya kama zuciyar shi annabi bar wasiya ko kalli girman manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma kar ku manta fa ya dana wani tarko a baya fa kuma tarkon nan yana nan yana me yana ta kamawa shine annabi zai dawo duniyar nan yanzu ya sa wasiyi an kibin wasiyin shi to zai dawo kuma duk wanda bai bi wasiyin shi ba to za a ta da shi ya ga annabi annabi ya gan shi a ce yanzu kai ne ka ga umarnin annabi annabi ya hukunta kai kashe ka kuma annabi duk wanda ya sa tannin shi ya kashe to dan wuta ne kaga wannan hadisin cewa duk wanda annabi ya kashe dan wuta ne hadisi ne ingantacce amma annabi zai tada mutum ne kashi annabi na tada matatu ne sai aka tsorata su da wannan to daga nan kawai sai wannan da'awa ya sai ta ta karɓa kun gane makircin ko tayyib mala yace fanhadu fi hadha al-amr faharrakuhu nan da nan sai ce fanhadu ku zaburo fi hadal amur amr akan tabbatar da wasiyar annabi fa harrikuhu ku kori na usman a karagan mulki kun ji abin da ya ce yi kar ku ɗauka wai jiya ya zo wannan yau ya ce haka zama ya yi a cikin shekaru shida ya wannan aikin an gani so da dama na kan gaya mutane in kuna da mashiro'i ku daina gaugawa ku ce wai ai kun fara gwagwarmaya shekara ɗaya shekara biyu so kuke ku ga ribanta ku ta yi kawai a ɗibi shekaru a hankali za a ga amfanin abin da ake yi an gano wannan da kyau wafta da owu ani ala umaraikum ya ce abin da za ku yi na ku yi nasara shine ku fara suka akan shugabanninku wa azharul amr bil ma'ruf to sai suka fito da wani ɗabi'a na yaudaran masu san addini shine sai suka bullo da dabaran cewa su masu wa'azi ne su masu umarni da kyakkyawa ne da kuma hana mummuna an fahimci wannan mun zo za addini ana kokarin a hana mu addini kun gano wannan da kyau farkon bayanan shi'a ai ta zo da rigan yan uwa musulmi ne islam only islam only duk wanda ya ce musulunci zalla zai ce bai so haka kai ta ta gwagwarmaya aka zo aka ce za a kafa gwamnatin musulunci wani musulmi ne zai ce bai son gwamnatin musulunci kaga shimfiɗan da suka yi ko don me don a faroci jahilai sai da aka cika tafiyan da jahilai pam kawai karshe sai aka basa aka fitar da abin da ake son a fitar abin da ya masu kenan ya ce tastamilun nasa in kuka zo ka ce ku wa'azi za ku yi nasiha za ku yi karantarwa za ku yi to da haka za ku jawo mutane cikinku wada ohun lihazal amri sai ku rika dora su akan wannan al'amarin na cin mutuncin shugabannin da ke kusa da ku daga nan idan ya tabbata waɗannan shugabannin na jikinku ba su da sauran daraja da mutunci to sai ku yi makata ku dora tsani sai ku cimmawa wancan shugaba na sama hisa sau da dama idan mutum ya zo na ga wani ɗabi'a sun ci a to wai kai shi an ci ko janci sau da ba wanda aka sani da zagin jagora ko shugaba sewa sai ɗan shi'a an gano wani da ke ku ba mai kafarta shugaba ya bara'a da shi sewa sai ba hawariji sai ga wasu da ke da'awan salafiyanci suna da wannan siffin kuma son zuciya ne yi kaka gida a cikin ransu suka rasa yadda za su yi sai suka ɗauko shi'anci suka ɗauko hawarjanci suka rike a hannunsu idan suka ga ina ne za su kai duka ya masa amfani sai su duba in sun ga sunna ba za ta yi ba sai su kai da shi'anci in ita ce za ta yi amfani a nan in sun ga shi'anci ba zai yi ba sai su kai da hawarjanci shi yasa dole ne a wannan tafiyan sai an yi tankaɗe da reraya an gano wannan da kyau ku wannan tankaɗe da rerayar malam yi nufi lokacin da ya kasa ɗin in kunni ya ji ko kuma in an ƙi ji ba a ƙi gani ba in an gani ba a ga da kyau ba wannan abin ya hasaso mana a lokacin masallatai da yawa da malam yi wasu isharat game da su ba nan suka dinga kuka suna korafin cewa malin yi masa sharri ba amma daga ƙarshe bata bayyana ba su da kan sai da suka gano abin da ya gano ba su gano ba to kuma kakku bari a mamaye ku akan abin da muke nuna maku a yanzu sai an yi nisa tafiyan ta nausa kawai sai ku gano a makari Allah ya kyauta to shine suka ce a kokarin a ɗaura jahili akan wannan abu fabatha du'atihi wa katibin min man kana stanfara fil amsari wa katabuhu shi abdullahi dan saba bar ku ji da yi wa batha du'atihi nan da nan sai bibi 'yan da'awan shi an gano wannan su waɗannan 'yan da'awa su ne 'yan bin dandali-dandali za a zauna za a ce ai kaga sayidina ali ya fi wa ya fi sai na usman ilimi mun gano nan da kyau ko ya fi kaza ya fi kaza da aka suka fara shi za su yanci wai hawarijanci ko shi an ci to sai tura su gari gari su waɗannan aikin nasu shine su bi su yaɗa wannan da'awa a ko'ina wa sannan sai fitar da wasu sakatorori man kana fil amsari waɗanda za su ta rubuce-rubuce a garuruwa suna turowa wa buhu yana aika masu su ma suna me suna aikawa kenan sa da wata irin alaƙa ce mai ƙarfin gaskiya tsakaninsu haka shi a da kawari suke duk inda suke sun san halin da waɗancan suke ciki sun halin da waɗannan suke ciki haka suke sai ce wada auhu fi sirri ila ma alaihi ra'ayuhum kun gani haka duk wanda ya zo za a iya zuwa a gana da shi a ɓoye a zaunar da kai ai ta maka barbaran tunani har sai an kira ka zuwa ga wannan ra'ayi nasu za ga mutum yana ta zuwa wajen kai yana ta zuwa yana ta zuwa za ka yi mamaki so yake ja ka dan a karkashin ka kila ko su mutum biyu ko uku da in yi nasara su ma za su zo وجعلوا يكتبون في الأمصار بكتب ha fi oyobi ولاتهم haka suka yi ta ƙoƙari yaktubuna fil amsar suna ta yin rubuce-rubuce suna yadawa a garuruwa bi kutubin da maganganu da ya ba'una hafi oyobi welatihim suna kirkira ne kawai na karya suna bayyana aibubbuka na shugabanninsu wa tuba ahlu kulle misrin minhum ila misirin akhar yan nan garin sai su aika mu waɗancan yancin sai su aiko mu waɗannan shaka ga gwamnan mu ga abin da yi sarkin ga abin da ya yi shugaban ƙasanmu ga abin da ya yi kun gano wannan da kyau ko ana ta bayayyeniyan cin mutunci ga jagorori da illolinsu fa ohu qara'uhu ulaika fi amsarihim wa haula'i fi amsarihim yan waɗannan garin suna karantawa a can waɗancan suna karantawa a nan yanzu kuna zaune kawai a majalisun ku sai a zo sai a ɗauko muku cin mutuncin wani malami da ba malamin ba sai a yada a cikinku. kun gano wannan kun sa abin da ake yi an kama da ku wannan majalisun ya rushe duk wanda yake halattar majalisun nan muna karata ta kan aka ce ma malam wani sun ci abari na hannu du'atun laƙuzatun sau daga lokacin da na buɗe maka ƙofan ka zo ka tattauna cin mutuncin wani mai da awa inda niki to ka bude ƙofan ɗalibai na zama marasa ɗa'a marasa tarbiyya daga ran da suka rena wani malami rigan da ke jikin shi ai tace a jikina a gaba wane ne kuma renin zai kai gare shi abin da suka yi kenan yanzu misali sai a ɗauko labarin sarkin musulunci na wani gari sai a zo nan garin ana ba da labari kaga sarkin da ke wannan garin ba zai damu ba tsammanin a shi ba shi ake cin mutunci ba sai a ɗauki na nan garin sai a kai can ran da aka tashi za a shuka tawaye ko sai a kwashi mutanen wannan garin da ba sa ganin mutuncin sarkin wancan garin sai a kai su sai a ɗibo na wancan garin sai a kawo su nan kun ji takhatita ɗinsu na farko ko yan shi'a idan za su kashe wani malami ko za su ci mutuncin wani mai mutunci ba ƴan garin suke yi ba za a ji a ɗibo wasu ne daga wani gari can sai a zo da su su in nan garin su za su ba su masauki su za su ba su target kun gano wannan in suka je suka yi bannan da suka yi in an kama su ma za a ba a san sai waɗannan sai su fito ce wallahi mu ba ruwanmu mu wallahi ba mu sani ba asali saba'iya ce ɓanna na biyu ana nan sai an koya muku zagin wani shugaba ko wani mai daraja na wani gari shanku ko daga ran da aka zo muku da aibin naku zai zama muku da sauki wajen ku ci gaba da zagi dama kun saba zagin wasu kun jaba nan da suka yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan shi yasa ina tausayin mutumin da zai ce ya zauna yana karantar da al'umma wai yana addini kullum zaman shi sai mawana karya ya mawana sharri ya ci mutuncin wani bai san me yake yi ba kuma rashin sanin addini ne da kuma rashin gogewa a cikin addinin Allah ya kiyaye hatta tanawalo bi zalikal madina har sai da aka waye gari wannan cin mutuncin ya kai ga babban shugaba a madina wa ausa'ul arda iza'a suka yada jita-jita a musulunci wahum yuriduna ghayra ma yabdun abinda suke nufi ba shi suke bayyana mutane ba kullun za gansu da kama Allahu akbar Allah muke nufi dinin Allah ga mutum ya tafiya kyap-kyap-kyap-kyap-kyap salamu alaikum salamu alaikum ko zan shi a dole mutumin Allah abinda suke bayyana muku ba shine manufansu kun gano wannan da duk inda kaga gaɗin shiya a Najeriya farkon al'amuransu za za gan shi da jallabiya da naɗi. haka ne ana nan sai aka tuge wannan naɗin sai aka sa masa wata hula irin ta fafaroma haka ne ana nan sai aka cire wannan rigan fafaroma sai aka basu da shet riga da ne ba ka suke ba yanzu an dama nan ake son a kai su yan uwan yahudawan isra'ila ne ba su da bambanci gaba daya haka suke fara ta ta su don duk wani mutumin kirki in ka ga mai jallabiya da naɗi in ka gani kaga ya akai mun gano da kyau ko kaga ɗan uwa haka suka suke fara abinda suke bayyana muku saɓanin abin da ke rinsa. a yau shiya a najeriya sun yaudari mutane da dama akan za a kafa gwamnatin musulunci haka wai yanzu ina maganin gwagwarmayan kafa gwamnatin musulunci yana nan ni ina son kurka auna da abin da ke faruwa ne a waƙe inku kaga abin da suka fara da shi a can wancan lokacin da haka suke yaudaru mutane sun makama bitta alibi alal khalifati usman da ya ga cewa garuruwan nan guda uku sun karɓi da awanshi. to sai fara tunzura mutane akan a yi tawaye ga khalifa usman wanta kala ila misra ƙarshe bayan ya je ya kafa wannan a basara ya kafa wannan a kufa ya kafa a hijaz to sai ya koma ya yi zaman dirshin a misra wana zala na na bunu bushir marra farkon zuwan shi sai je zauna a wajen wani mai suna kinana dan bishir da ya ga kinana bai da zafin kai irin yadda yake so kuma yana da sassauci ba yadda yake son shi ba duk da shi ma kinana dan murra ɗin yana da matsalan da za mu zo mu ji a gaba sun zala ala saudan buna hamran sai ya da zango daga baya a wajen saudan dan hamran shi ma sai ga tafiyan za ta yi lakaki akwai laƙanji cikin al'amarin shi bayan ya fesa mai guban da ya zo ya fesa mai sun mata rakahu sai ya bar shi kata ilal gafiki sai kuma wajen gafiki to wannan gafikin ku rike mana shi gam kuma ina gaya muku kuka duk waɗannan bayanan da muke yi su rika zama a cikin kwakwalwanku akwai ran da za a nemo su yanzu ka haddace cewa farkon tsiyan hijaz sai basara sai kufa sai sha sai misra da ya gama jaula ya gama yada abubuwan da duk za ka kawo sai ka ce da ya dawo misara sai ya zo sauka a gidan wa kinana ɗan bishir daga nan ya bar ya koma gidan wa saudan dan hamar kakka ce wasu ka ɗauko a littafinka wannan ya zo na ƙwaƙwalwanka in dalilin bayani ya taso kawai za a ji kana kawo su ne daga nan sai kuma magafiki to cikakken takadari kenan waƙadil taffa haulahu khalid Bunin Muljin. a lokacin waɗanda ke kewaye da gafiki sanda abdullahi ɗansa ba ya je same shi akwai khalid ɗan muljim waɗancan duk hawar jawa ne har gafiki kun gano wannan musamman khalid ɗan muljim din nan wa abdullahi ibn razin wa ashbahuhum da makamantan waɗannan fakallamahum fi mas'alatul wasiyya sai abdullahi ɗansa ba ya fara tallata masu matsalan wasiyyan nan falam ya ji buhu sai ba su karɓi wannan ba suka ce kayi bari faƙala sai ce alaikum bi babil arab ya ce kai kuna ɓata kanku lokaci ne donan da a wanda ɗansa ba kake ko ba zai karɓi ba ai a wannan yankin gaba ɗaya akwai kofan da tattare larabawa da a keta su a shigar masu da ƙirin da za ta watsa su akwai wata babban ƙofar da siyan an karya ta in ba karya wannan ƙofar ba ba za a cin musu ba kun gano wannan wa hijirihim sannan wanda ya tare su yi masu hijir katangansu sai ku rusa wannan katangan ya'ani ne bin al'as wane ne ga wannan misra kamar dan as shi ne kuntuna amur dan as shi ne gwamnan misra kuma shi ya ci masar da yaƙi a lokacin da misrawa suka ce kogin nil baya tafiya har sai an jefa mai budurwa sai a je a neman budurwan da tafi kowace a garin madadin a samu wani makararren saurayi a bashi a wasu a je a jefa mataiku a aljinu su shinge mata jini shine umar ya rubuto wasiƙan nan da kowa ya santa nan amr as to shine babul arab wa hijrihim gafiki da khalid ɗan muljim suka ce ma ɗansa ba kai ka bar maganin wasiya ba za ta karɓa nan ba domin akwai ƙofan da ya tara addinin musulunci wanda ba za a yi nasarar fada musulunci ba indi yana karagan mulki indi yana nan ana tare da shi sai an kawar da shi to ina son ku rike wannan abin da kyau duk wanda ya ɗauko shi'anci ko ya ɗauko hawarijinci a taƙaice ka ce ya shigo da da'awan ɗan saba'i a cikin al'umman musulunci musamman a halin sunna ko za su kalla a cikin gayyar wane ne idan aka keta shi to tafiyan ta watsi wane ne in yana nan tafiyan ba zai taɓa yiwuwa a kawo mata cikas ba shi za su fara da ramma sai ya ce wani in bai bar wajen nan ba ba a zauna lafiya ba wani ya ci amana wani ya yi kasa wani ya yi kasa in ka ce zo da allah ya mana amana sai ka gaya maka wasu kudi ne aka zuba a wani account aka aje ya huda karkashin account din ya ta zaren kudi oga ya gano ko kome ne ko kuwa ya nemi auren wasu 'yan mata ne aka ce ba za a ba shi ba ya ci amana kuna fahimtar irin waɗannan abubuwan ko to duk irin waɗannan abubuwan za ga ba su ba ne sai a ta ce maka ai an ci amana sai ka kasa gane amanar wane ya canza sai ka kasa gane ne ya canza ai shi ne matsalan wurin nan sai ka ce kamar yaya ku gano nan da kyau ko shi ne katangan wajen in ba a kau da shi ba ba za a iya penetrating ɗin gayyen a watsa ta ba ina ga muku gaskiya aka ce Amurdan as ne to bar za ku ji yanda suka ba suka kau da amurdan as kuma su da kansu gafik ya ce na min rijalihi mu ba mu tare da shi fara'auhu annahum tazra'un annakum tazra'un wala tazra'u hazal am she'an, hatta tankasira misr ya ce mun ganku kuna ta shuka a ko'ina kuna da labarinku amma wallahi ba ku shuka komi ba don kaje ka kama hijas ka zo ka kama basara kaje ka <laughs> kama sham ka kama koma ina ka kama wallahi ba kama komi ba Allah sai kun karya masar sannan za ku yi nasara saboda wane ne ya ci basara ya ci kofa ya ci farisa da yaƙi ba amur dan lasu ne ta yana nan indi yana nan har yanzu yana da ƙarfin faɗa a ji ko garuruwan sun kwace a hannun musulunci zai dawo da su to ku karya shi tukuna sannan za a yi nasara amma ba ku komi ba to sai abdullahi ɗan saba sai ya ce borman aikin ba matsala fanashkuhu ila usman fayazilahu anku za mu kai karan shi wajen usman mai mai sharri da kage iri-iri sai usman ya cire shi kunga za ku samu daman shimfida da awonku yadda ya kamata wani tsaluhu man huwa adu'afu minhu sai mu roƙi a kawo mana wanda yake da rauni wanda bai kai shi ƙwazo da himma da jajircewa ba sai a kawo mana shi a kifa mana shi wa nakhalu bima nuridu to a lokacin kawai sai mu tinkari abin da muke so gadan gadan fa nazara al-amra bil ma'ruf fa nazharu al bil ma'ruf na nahyi 'anil munkar za mu nuna cewa mu masu wa'azi ne kaga mutum yana kajewa malin sai ka ɗauka sahabi ya rene shi wallahi malam amma da za mu haɗu ko a kallon kallo ko sai ga an yi murmushi mun gano wannan da kyau ku ni na san shi ya san banda salafiyanci ko na rantse da Allah ba zai ci Allahu akbar an samu shi shi ya san ni na sani kazantan da ke kasa kuma idan da za a ɓasa ta billahi al'adun ba wanda in yace salamu alaikum zai karba to amma saboda sun san muna kan aƙidan salafiyanci ne shi sa sai suke yin abin da suka so amma an kusa wannan wajen da za a gaya ma jama'a don ba zai yi mu mutu Allah ya tambayi muna cin amanan al'umma sun san akwai banna a shiru ba amma muna ganin akwai yadda za mu iya gyarawa ne jama'a kuna fahimtar wannan banna ce ga sun shirya za su yi amma sai suka ce mu zo mu ce muna kara mutunci ne kaza kaza kaza sai ka ji mutum ya zaya cewa wanda yake nufin wajen nan da sharri sai ka ce ha na kasa gane wanda yake nufin wajen nan da shirri da wanda ya sace kudin wajen nan kafin cewa da kyau ko da wanda ya ci a daina satan kudin wajen nan wake nufin wajen nan da shirri da gaba ka baka isa kai faɗi wannan magana ba in ka faɗa inda albashin ka zai tsayar Daga akwai matsala ai Allah madaukin sarki ya kiyaye amma haka wanda ya zama kawai shi gafili ne mai raunin imani ne ya zo an gaya mashi ai wa'azi ake ana shirin da mutane ne an bayyana al'amur bil ma'ruf wannan hai anil munkar shi ya san me yake yi ba shi ne wani yaudarar da aka ce zai mutane ba jama'a dole ne a gaya mutane gaskiya shi za duk wanda zai tsaya ma gaskiya ko dole ya zamanto ya tsaya da kafan shi ya zo wannan gaskiyar da muke faɗi ba don mun tsaya da kafan mu ba kuna tsammanin za ta faɗu idan da wani ke ɗaukan ne mu kana tsammanin duk wannan gaskiyar da muke faɗi zai mu faɗe ta ba zai yiwu ba kana zaune sai dan shi a ya maka da kuɗi kyauta kai kuma da masu kai zo nema za ka ansa kai mai aiki baka sani ba jama'a wannan ba musiba ba ne la kiyaye sun makaraju da ganin sai suka tunkari shaki na ila Uthman suna kai kuka wajen Usman kukan wa Amr al ana ta kaiwa shine matsala shine kaza ƙarya iri-iri aka dinga dubga mai iri-iri wa na minhum kuma suna son Usman ya cire masu shi wa mutalibina na bibna Abisar so suke turo masu Abdullahi dan Abisar makana makanahu ya maye gurbin shi na ba ku ajiyon wata magana a baya wane ne ci afirka da yaƙi hmm? abdullahi ɗan abisar shi ne a lokacin za ku za ɗan maimaita tarihin gaba da sanda aka turo shi misira sai aka kwace kudin misira sai aka bawa sai aka ba shi gwamnati ba ta da kudi mike kenan za ta yi ai ta kullumin kudin bi hannunta an gano wannan da kyau ku to sai zaman to ma an samu matsaloli sai aka bar ma'amur dan as al'amarin sallah da kuma jihadi to kuma dama su waɗancan hawarija wanda waɗancan yan shi'a me suke tsoro ba maganar jihadi ba to kuma an bar ma'amur dan as din sai suka ƙara komawa suka ƙara shigar da koke cewa su fa abin da suke so a kwace komi ne a hannun wa a hannun amur dan as a bawa a ba abla dan sara sai zama wannan ya zama bai da ta cewa a wajen mun gano wannan da kyau ko misali ku ne kun kafa tafiya kuna tafiya tare sai aka zo sai aka ce wani shine ya hana ɓanna ta shigo sai aka ce to ai yana cikin kwamiti za ku cire shi sai aka ce an cire shi amma kuma akwai abin da yake mutane sai aka ce ai mu ba wai kwamiti ya dame mu ba akwai wani abu da yake yi wanda in yana wannan abin zai ci gaba da mai rayar da wannan wajen su aka sai an cire shi a wajen wannan na ja baki ne fasara na gaba faƙarrahu alal haraji wata raka amran alasala. sai aka kwace al'amarin kudin shiga sai aka ba abdullahi dan sara sai aka bar amr as yana jagorancin sallah sun ma'auka uhu baina amr wa usman ibn abi sarah daga nan sai suka rika shige da fice suna shigar da maganganun banza tsakanin amru da usman da ibn abi sarh kuma suwa ne suka kai kuka wajen usman a cire masu amur dan as ba su gafi ba sa abla dan saba ba bayan da aka cire sai suka koma sai suka ce ma amrun nasu ka gani ba yanzu duk abin da ka yi ma musulunci kaga ba gani ba yanzu dan sarhi ne ya fika duk da asalinka addini eh yanzu usman yana ganin mutuncin gidanku kenan kaga yanzu sun bata alakan usman dawa amur dan sannan sun kulla gaba tsakanin amur dan as dawa sannan sai suka komo wajen abla dan sarh sai suke nuna cewa to dan menene za a ce kai kudin shiga ne kawai mulki dan me ba za a hada maka sallan da jihadin ba yasa in kun ga abu na faruwa a cikin gugu malam ku tsaya ku yi nazari wai daga ina yake zuwa kar ku ɗaukawa daga wannan da'iran waɗannan ustazan naku ne akwai wasu forces da su suke shirya wannan abu shi sa ne duk abin da na ga yana faruwa ko tsayawa nake in natsu in naga wanda bai isa kalli tsaban ido na ya gaya ma magana ba kuma na yana yi ko to ina natsuwa ne wannan san akwai mai turo shi ba zan kai mai duka ba sau da mai yiwa san ya sha kwaya in ka kai mai duka sai ya hau gaci jira ka ga mai turo shi sai ka make wancan nan ba zai yi waɗannan abubuwan da suke faruwa wai ba mai sasa ba ba zai yi ba akwai wani abu inda ku ba ku gane ba ku to ku jira za ku gane amma sai kun makara mu muna aiki ne laila har domin haka malam ya tarbiyyar mu ba ku ganin sai malam ya faɗi magana da shekara goma sannan malaman garin da suke za suke maimaitawa tintini ya hango abin da su kawai kansu na cikin tukunya kawai haka ke faruwa ko ba haka bane kuma a ce mai ta tafiya akan haka in ga abu na faruwa ko za ka yi nazari shi ne sai ce hatta ka taba kulla wahidin min ma ma ho ila usman sai da aka waye gari abdullahi dan sarh ya rubuta takardu masu yawa yana tura ma usman akan wa akan amru amru ya koma yana rubutawa akan wa abdullahi dan sarh yana aikawa kuma ga waɗannan munafukan su ba suna mai suna aikawa haka suke suna son su rusa ku ne duka sai a kalli bangon ku a baras ƙarshe sai a haɗa ku faɗa haka suke shi za duk wanda bai karanta tarihi yana da matsala duk wanda ya karanta tarihi bai san aƙida ba yana da matsala ko ka san tarihi sai kana da mustalahu tarih inda za ka tace sai ka san firak da nihal in baka san waɗannan ƙungiyoyi ba da yadda aka kafa su da yadda suka zama musulunci matsala na rantsi da Allah sai ka wargaza abin da aka shekara talatin ana gina shi kuma billahi da zai ka kasa ɗauko tubali ko ƙwaya ɗaya ka ɗora ba za ka iya ba an fahimci wannan da kyau jama'a wannan dole ne mu san shi ka dai yanzu sun shigo cikin gidan usman sun wargaza gidan dama an ce wata kofa ce ga ta ba za a iya kaiwa ga can ba sai an ballata an ballata ko ba balla ba usman da ya ji koki ya yawa fa jama'an misra kulli ha abi abisara sai aka tuba usman eh, amr dan as a sallah aka cire shi a jihadi aka cire shi a komi kai aka ce ma ya dawo madina kawai ya zama talaka da kishin talakawan musulmi aka sa ibn abisara shi kuma sai ya shagala da yakan afirka sai noso afirka kaga gabas ta tsakiya yanzu an maida ita hudaddiyar gona ga hawar jawa dawa da yan shi'a kun gaban nan da aka yi ku an maida ta hudaddiyar gona kawai sai shuka wannan daman suka samu suka cimma manufan da suka cimma suka kafa bala'in da har yau shi ya saka mu cikin matsala har aka ja kashe usman wannan bayani kan na tarihul islam na alhafiz zahabi a juz'i na biyu shafi na 123 wa ba da haza ammat misra zahiratan jadida bayan kwabe amur dan as sai misir ta sake wani irin salo sabo ful wanda ba saba ganin shi ba hiya ta'aliba ala ta bi usman kawai sai garin aka yi ca duk in kowane kwararo ka je kawai ana ba da labarin ya za a ji ne a afka ma usman a madina a kawo da shi kullu zalika bi idadin min bin saba duk wannan bannan shiri ne da kintsi nawa na ibn saba dama wane ne ba isa a faɗi wannan makai lokacin amur dan as ko kai da matanka ba ki saka wannan hiran ba hada aiki kun kulla ƙoba kuna jima'i ma ka ce mata ke kaza kaga ba mai jin ku to baka isa ba sau da kowa a firgice yake amma ana cide shi sai misar ta canza totally ta zama abin ta zama yana daga cikin illa da bala'i na abu da kofan zagin shugabanni shekara uku da ya wuce baya kuna tsammanin a nan arewa akwai wanda ya sai je gidan rediyo yana zagin buhari zai yiwu amma yanzu fa wai har an manta da ɓannan da ke faruwa a ƙasan nan ɗan najeriya butulu ne akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da muke sallah da shi a nan ɗan nijar ne ya ce wallahi da ya san yadda zai kai ga buhari zai je ya roƙe shi kalli girman alkur'ani ya aji masa mulkinsu yanzu kawai aji mulkin ya tafiye shi kyale su da ce ai dattijan ne ya ce wallahi malam inda za mu samu ɗaya bisa dubu na buhari a ƙasa mu mun gode ce ba ku sa abin da ya muku ba ita kaga wannan zaman lafiyan da kuke yi shi yasa kuke wannan abu shi yasa kuke yi amma lokacin baya sanda ake cikin zaman ɗarɗar waye bai zuwa masallaci gaban shi na fadi duk inda za ka ji hankalinka tashi ko wannan kaɗai ya sauƙi ba ku gode ma Allah ba ya tsakaninka da Allah yau sharaban da ka ji labarin tashin bom ko a maiduguri ba ka daɗe ba yan tsakani da Allah a ce wannan kadai ya zo mana da shi an tsaye da zubar da jinin musulmi ko bai komi ba shekara takwas wallahi ni dai na gode wallahi ni dai na gode muna rantse da Allah ba zan zage shi ba mun gano wannan da kyau ku wai shinkafa ta yi tsada wai kaza yi tsada ina hadisan annabi da ke cewa in mutane suka yi kaza Allah zai jarabce su da fatara da kaza duk mun manta ba a yi da aka yi canji a ƙasar mun canza halinmu ba a zina a ƙasar nan ba a luwaɗi annabi bai gaya mana muddin alfasha ta bayyana ba sai Allah ya cire albarkan ruwan sama me albarkan ruwan sama ba ku samu abinci ba duk mun manta da wannan bawon Allah nan kokarin da yake kuna tsammanin in an bakku za ku iya yin shi ne jama'a mu ji tsoron Allah duk wanda zai magana kan kara da zaki dattijan nan a mara mai baya a bashi uzuri bai da ya ba kowa komi wanda zaka ce wani ya ba wani abu yan wawa ne kawai suka ce yana ba da kuɗi kun gano wani da ke ku a duk duniya ba wanda ya san ana <clears throat> haka sai su su ne shas don kowa ya san halin shi sanda ma suke faɗi duniya ma dariya yake musu saboda babu kidahumi wanda zai ma faɗi wannan magana sai cikakken kidahumi malamai ne fa suka je mai ziyara a bila fa da sassafe ba su izini su ji ana zuwa kawai sai suka je suka same shi yana zaune na jiransu da kofin tin shi da sace daya na pig milk da milo ya ɓari ya zazzage ya roke ɗaya ɗaya ba sai shi rabi sun lamu mu karya ɗaya daga cikin su ya fito ce kai a za su matsala a ƙasar nan shi a gidan shi ƙaton gungunan nan ne asalin ɗan waje ma yake sha wanda yake rike da kan jirgin na ƙasan kalla abin da yake yi ya ce duk wanda yake da zuciyar sata ya bari mutumin da ya ce idan ɗan uwan shi ya je ma'aikatan gwamnati neman alfarma a kama shi ne zai ɗebi kudin shi ko kudin jama'a ya baka in da ɗan wawa dai mashayi ne ai ba wanda zai faɗi wannan magana laikiyaye inda mutum ya sa son zuciya a ran shi ba abin da ba zai yi to su kaga dai an kwabe wanda aka kwabe yanzu misar ta yi mai. ta canza salo sun tada rikici a garin daga misiran da take kara sauran garuruwa yanzu daga nan ne ake kullu kullalliyan mai kawo da usman kuma waye cire amur dan as usman Kisa masu wannan mugun nufin in sun tashi ko musan wanda suke shaƙe ma wuya shugaban shi kuma sai manta amur dan as din nan tare da suwa yake tare da su usman fa suka kafa addinin nan tun farko kun gano wannan amma aka shigo aka keta su wanda baka san shi ba daga baya ya zo maka sai shiga tsakaninka da wanda kuka yi shekara sama da 20 kuna tare ya gara ka yi nazari ba ka sai ka yi ɓanna da taɓar gazan da daga baya za ka zo ka yi kukan da sakamakon sai ka shiga kabari za ka gan shi don ba za ka yi gyarawa ba Allah ya kyauta wannan bayani ga karanta littafin albidayatu wani haya na ibn kasir a juz'i na takwas shafi na ɗari da saba'in har ila a cikin bidaya a cikin juz'i na bakwai shafi na ɗari da casa'in ya ce wa kana sababu zalik wai me sababa wancan shawaran da su gafiki jawa suka ba abladan saba yi masa haka shi ne za mu karanta a nan don za ka yi mamaki to shi gafikin nan me yake neman ya cimma har yake ba da shawarar sai an kauda masu da amurdan uh, as sannan za su yi nasara abin da ake sa a nasara mai yasa ke sababin wannan anna khawarij min al-misriyin khawarijawan suke zaune a misra kanu na min amur bin al'as as dan as ya takure su ya matse su ya iya motsi sam ya kai su kwano ya gam da su na ma'ahu ya riga yi nasara a kansu la una an yatakallamu bi su'in fi khalifa ba sa iya faɗin maganan banza a kan khalifa Wai wayo arewan da ake tsoron zagin buhari ne wai daga arewa ne ba ake zagin buhari mun gano wannan da kyau ko yanzu kwanakin baya an ba da labarin akwai mutumin da yake cikin motan haya ya zagi buhari mai motan ya tsaya ya ce sauka ya ce da allah a bari a kai gari ya ce anan za ka sauka abin da ya kamata kenan a borno wani ya zage buhari wani babbar ya ce kucin zaman ne fannin da kakashi kun gani wani babbar ya ce ki kara in ya kara mai za a yi yanka shi zai mun wani wannan da kyau ko ki kara shi ko buhari bai komi bai tafa haka yayi buhari wannan mutumin kirki so sun san me suke ciki jama'a kun gani ki kara ki gani amma mu anan sai mutum je gidan rediyo ya zage shi da kamata yana dawa sai mutanen ungon sai su taru sai sai dai ka koma otoki amma billahi lazi ba dai garin nan ba wallahi sai dai koma can amma ba dai nan ba haka yi kamata amma saboda ba mu da kishi ba mu san me muke yi ba shikenan <clears throat> hawarjinci shugabanci da jagoranci yake fara cin mutunci to amurdan as ya matse su ba sa iya faɗin maganan banza wala amir halifa ko amir ba zagin usman ko zagi shi kan shi amurdin ba zai yiwu ba fama zalo hatta shakauhu ila usman ba su gushe ba sai da suka yi kuka wajen usman zai a anhum don ya cire masu shi wai walli alaihim man huwa aliyyani minhu sai a sa mai sauƙi mai taushi wanda za su iya takawa lubus su kai inda suke so kuma sun yi nasara ko ba su yi ba to sai hawarijawa suka haɗu da wa shi'a me yasa da shi'a ta zo ba ta haɗa kai da amurɗan as a halu sunna ba sai ta haɗa kai da wa shi yasa duk inda ka ga shi'a ka jira boko haram za ta zo ka jira kuma na rantse da allah in gwamnatin najeriya ta cika ba da sassaucin da take ko za su ga abin da zai faru ba san shi abu ne me yasa is ta yi karfi tsakanin iraki da sham ba ne dandalin shi'a ba me yasa ka iya kawo da gwamnatin taliban ba 'yan northern alliance 'yan shi'a ba me yasa ka kawo da gwamnatin saddam ba 'yan shi'an iraki ba me yasa isra'ila ta iya mamaye labnan ba in hizballahi ba ne ku yi ta lissafi haka za ku gani ka ku bata makonku lokaci duk inda shi a take bala'i ne ba cin mutuncin da ba su yi masadam ba amma da allah ya tashi kara sadam ya bayyana sadam na gari ne so suka ɓoye a ɗaki za su yi mai kisan wulaƙanci sai gashi yana faɗin kalman shahada sai da ya bi da rabi kasan kuwa mutumin banza Allah ba zai taba ba shi iko ya cika da wannan kalman ba wallahi ba zai yiwu ba addara sadan baƙin ba ma guje ne ba yahudi na kololuwa ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah an gama man kana ahira kalamihi la ilaha illallah da halal janna da sadam da kowa ya shiga ciki shi sa duk abin da ya yi a baya ko ma kai ka tuhumi kanka shin kayi binciken da ya kamata ko ka yi ba amma dai akhir hi ish karshen ta sanda yake mulki yana kan wancan aqida sanda suka kawo da shi akan mulki kuma Allah ya taimake shi to ba baka san alakan shi da mahallicin shi ba khawarijawa ne ke cewa mutum bai tuba wane ai ba zai tuba ba saboda an ga kudi a wajen Allah ya kiyaye mala ce falam yazal zalika da abuhum wannan bai gushe ba shine a matsayin take-taken hatta zala amran an alharbi har sai da aka kwabe amur daga yaƙi wata rakahu alasala aka bar shi liman zalla wa walla alal harbi alharbi wal kharaji abdullahi buna sa'ad buna abi sarh sai abla dan sa'ad dan abi sarh sai zama shike jihadi shike komi shike ne sai suka zama abin da suke so shi kuma cin da ya nausa afirka sai bar masanin. mun gano wannan da kyau kaga mutumin da ya ce addini yake kullun sai dai ana mai jinjina irin na sarakunan gargajiya shi kenan sai bar masa harkar dino da abubuwan ne in ba tsaya an gaya mutane gaskiya ba ko sai an ma me yasa ta abin da suke me yasa kuke ganin duk wanda ya bullo mana a nan wajen sai in sa kafa in take shi duk maganar da aka yi ba nan sai ce wa ka? daga kaman wani bi isi magana a madadin ku ba sai ce wa ya sa shi mai yiwa zai ji mana abin da zai rusa mani ina raye bayan ba na raye rusa su duk wannan matakin da muke ɗauka kuna ganin kamar mun yi tsauri mun yi kaza jama'a addinin da muke son mu kare su ake a shigo mu ko ta ko ina yanzu wannan ga yanda muke taruwa muke kokarin mu kare addinin musulunci mu dukkan mu nan wallahi in kun ga process da ake shiryawa a kanmu za ku yi mamaki gwai ba za a kashe mu su ake sai an haifar da damuwan da sai mun daina taruwa amma za su iya za su iya idan ka ba da dama kai a wajenka ba za su iya ba in kai me in gaske kake yi ni da gaske jama'a musan da gaske muke yi kamata duk uzurin kan aka ce yau alhamis da juma'a komi ka turi ba abin da zai hana ka zuwa nan sai mutuwa in ba ka da lafiya ka ce a kawo ka haka nan ba wani abin da zai hana ka ce wa karatun hike ba ai ba za mu bari ba in ba kawarije ji sai ji kaman ya mutu in dan shi ce ji kaman ya mutu in dan san zuciya ya ji ma haka kai baka san irin kahon da kake cika masa kokon zuciyarsu ba to shine sai mala yake cewa sun masu aufi ma bainahum bin namima da ganin sai su koma tsakanin Usman da Ibn Abisar da kuma wa Usman suna yawo da annamimanci fawaka bainahuma sai suka cusa masa bala'i hatta kana bainahuma kalamun kabihun har sai da zama tsakanin su duk bai ne fa banda jifa da miyagun maganganu ba abin da suke kuma makiya sun me sun keta su Allah ya kiyaye fa arsala usman fa jama'a libna abi sarh jami'a umalat misr ƙarshe sai usman ba ya ce komi na misira ma mika ma ibn abisa harajuha wa harbuha wa salatuha komi a bashi saboda yanzu an tunzira usman akan wa akan amr wa ba'asa ila amr ya ƙola lahu ya aika ma amr yana cewa la khairu laka fil maqam inda man haka. ba alheri ka ci gaba da zama a kasan da wanda ke kinka yake shugabanci fa’aƙadim ilayya ka dawo madina yanzu kaga an ƙulla ƙiyayya tsakanin sabai ko ba kulla ba madadin sun hada kansu za su yaƙiwa maƙi yanzu maki ya zo ya hada su don ya samu abin abinda amerika ta yi kenan yanzu inda amerika ne ke yaƙan ƙasashen musulmi yanzu ina ruwa amerika ta yaƙe su yanzu yaƙin da ake asiriya ba musulmi da musulmi suke ba aha makatar sabiya yakin da ake tsakanin afghanistan akan iyakan pakistan ba musulmi da musulmi suke ba aha yakin da ake a mali ba musulmi da musulmi ba yakin da ake a najeriya ba musulmi da musulmi ba yakin da ake a misra yakin da ake a labnan duk tsakanin waye yakin da ake a yaman yanzu ba tsakanin musulmi da musulmi ba ne a bahrain fa kaga yanzu ba ruwan ba amerika su ya zo ya jefa ban ko ya harba harsan shi yana kwanci zai kamo a tv na tun tsira dariya sau da ya hada shine abin da abla din ba yi to malam in ba ku da wannan nazarin ku sai a mamaye ku ku kasa gane ma abin da ya kamata ku yi Allah madaukin sarki ya kiyaye shine fantakala amr bin al-as ila al-madina sai amr ya taso ya dawo madina wa fi nafsihi min usman amran azim shi ma ya kulli abu mai girma a ran shi game da usman wa sharrun kabir yana da damuwa mai girma kan shi fakallamahu fi ma kana min amrihi bi nafsihi yana zuwa sai mai magana dangane da abin da ya faru wata kawala fi zalika suka iya jajjefe magana usman ya gatsa mai magana shi ma ya gatsa ma usman kaji mai kara usman yau kuma shi ke mai shi ke gatsa mai magana waftakhara amr bin al-as bi abihi ala usman amr dan as ma usman alfahari da mahaifin shi wa annahu kana azmin yace uba na fi ka hu usman sai usman yace da hadha fa innahu min amr al-jahiliya bar wannan magana al'amarin jahiliya ne a matsayin mu na musulmi wannan ba bai kamace mu ba wa kana bi misra jama'atun yabghuduna usman kar ku manta a misra ko wasu jama'a suna nan suna kin usman wa yatakallamuna fihi bi kama bi kalamin qabih kuma banda mugayen maganganu ba abin da suke jefawa alama kaddamna mun gabatar da waɗannan bayanan a baya wayan kamuna alaihi fi azlihi jama'a min Aliya as-sahaba wa tawliyatihi man dunahum bari ku ji wata sabuwar bala'i kuma wayan muna alaihi suna zargin usman fi azlihi jama'atin min aliyyati sahaba wai yana cire manyan sahabbai wa tauliyatihi man dunahum yana sa kanana yau ba je muka ce usman yayi wani kyakkyawan shiri ba yana nada matasa sai kiwaye su dawa da manyan sahabbai ana koya masa su san makaman aiki ko ba ka bane yanzu ba kwajin wani shegantaka da yake a gidan rediyo wani abun dariya wai yanzu an zuru matasa ne ana nema karya arewa wai tsofaffi waɗanda suke aikin gwamnati wai a cire su a cire su a barwa a ɗora matasa a wajen to suwa za su kuwa masa aikin eh ba wanda ya kamata a ce ba cewa ya yi kamata a ce gwamnatoci su samar da ayyukan yi ba aikin da ake da shi yanzu a koro waɗannan a zuba wasu ba to an yi aikin banza kenan yanzu waɗannan su kuma aiki mai za su yi da an ce ba aiki an koro wasu an sa wasu har yanzu ba me Komi ta randa waje ɗaya saboda ba san me muke yi ba kuma wannan state of ne na 'yan siyasa fa ake samun wasu marasa kunyar matasa suna za suna wannan abubuwa su ake arewan ta kari gaba ɗayanta inda gaske gwamnonin suke su samar ma matasa da aikin yi a kafa masana'antu a kirkiro kaza a yi kaza a yi maintainin waɗannan dattawan sai su tarbiyyar waɗancan a sababbin ma'aikatan da za a samar wanda ya kamata magana kai kenan amma wa roma da siyasa mai siyasa duk wanda ya nemi ci mutuncin na gaba mu sai mun taka mai birki kowaye ko gwamnatinmu ne shi yasa ka lura da din naɗe ɗan da buhari yake yi dattawa masu nunannan ƙwaƙwalwa yake sawa ba kasabai ke sa matashi a waje sensitive waje ba to ba ga abin da magani akan gwamnatin baya ba ta ɗibo 'yan mata ta ɗaɗɗora duk sun kwashe kudin ƙasar sun sai gazar da shi sun mu gatsiya ba o malla yuslihu indahum lil wilaya su kuma ganin su to ya wani zai kasa eh ya wani zai yanzu kaman wani wai shi za a sa mu ma duk an mana irin waɗannan abubuwan wani yaro ne ba. an ɗora shi a kanmu eh ya za a sa kaza za a sa kaza so kuma dattawan mu saboda ba su karanta wannan ba sai suka wanko kafa su zo suka same ni malam ba kai kaji ba abin da ake yin ce to ba komai ai ni na sa asalin source din abin ai ni na sani zan ce ba za a canza ba haka za a yi nasarar da muka samu a cikin da'awa da tafiyanmu da mun canza abin da muka yi da zama ba kai wannan wajen ba cakulukundin da waɗannan suke mana da a ce shekara goma sha biyar baya ba mu tare da su ko da tuni mun wuce wannan wajen ma da muke a yanzu don duk bala'in da muke ciki su suka ja mana duk wani bakin jini da muke da ake zage mu duk su suke abubuwan da suke amma yanzu akwai mai zagin mu ne in ka ga wani na zagin mu ya nemi na cefa ne ne ya rasa kuma ya ga mun fito lukui-lukui ne zai ce shegu ko wasu kudi suna nan an ba wasu in ba wannan ba ba wannan ba wanda ke zagin mu haka da kowa gaba ne Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa a ahalin misir abdullahi buna sa'ad buna Abisar. ana nan mutanen misir kuma sai suka ce shi ma abdullahi dan Abisar bai cancanta ba ba da amur ibn al'as as shi ma bai cancanta ba ba su suka ce a da shi a samun su wannan ba to shi ma bai cancanta ba daga ran da ka saki ka ce wai wane kuna tare bai cancanta ba a cire maka shi a kawo maka wane shi ma kana nan za ka ce shi ma bai mai ba shi za ka rabu da su za ka ji tsakanin su komin daren daɗewa wash abdullahi bin sa'ad anuhum suna nan suna waɗannan hatsaniya shi kuma sai ya shagala bikitali ahalul maghrib yana yakan yammacin duniya wa fatahu biladi barbar yana cin kasashen barbar wal andalus wa ifriqiya kawai inda ya dusa ke su kuma nan a siyasance ana nan ana mai illa ya daga cin kurakuran da gwamnatin buhari take wanda gwamnatinmu ne amma sai mun fada mun gano wannan shine maganan propaganda sun yi watsi da shi ina commission da aka kafa na musamman kan wayar da kan mutane ko babu ga sunanta babu ba sa aikinsu zamanin baban gida kowa san inda dan najeriya yi kowa san shi ba haka ake duk wata manufan gwamnati yaɗawa ake duk inda ka ji haka ake yi amma yanzu mutane manufan gwamnati ma ba wanda ya sani ministoci ma ba faɗi suke ba wani ba kamata ya a ce mai kasa gyada ta san haka yanzu farkon mulkin shi na farko kowa ya san war against indiscipline ko akwai wanda bai san wannan ba ma ya lalasaf ya kamata a ci yanzu a yi masa allura a yada manufa irin wannan propaganda ne yau a duniya in shi a suke ta yi har an waye gari yanzu ce suna ganin ai an cuci zazzaki me yasa da an yada propaganda shi yasa ko kuma ku yada wannan abin da muke mu ba za mu yi ƙarya ba amma za mu faɗi me za mu faɗi gaskiya yanzu wannan fa kwanci mashi'a zane a kasuwa ne kaga yanzu sun haifar da fitina an kawo da wa amur dan das yanzu kuma sun komo sun ce shi ma wancan bai mai ba ya cancanta ba wana sha'abi misr fatun. nan da nan sai kuma wasu jama'a suka taso a misra yu'allibuna nasu ala harbihi suna tunzara mutane a yaƙi usman wal kare alaihi duk abin da ya suka ce ba daidai ba ne hatta stanfara hawan min mi'atan rakibin sai da suka tada sojoji mutum ɗari 600 zahabu na ilal madina a tinkari madina fi sifatul mu'tamirin wai umara za su fi shahar rajab a watan rajab kun gano wannan da kyau ku an nufa za a je a yi mai tunda za a je umara to kuma dole za a ɗauki harama a miƙatin mutanen madina sun sun je madina to an zuba sojoji 600 to me zai biyu ba to yanzu jama'a abin da nake son ku fahimta yanzu fa an riga an gama kafa abin da ake son a kafa kuma ya karbu to yanzu ina ya rage yanzu ina ya rage ba madina ba to yanzu madinan za a tunkara in allah ya kai mu ranar alhamis za ku zo ku ji shirin da suka yi da yadda aka kafa runduna-runduna daban-daban mabambanta aka tinkari madina a nan ne zuciyanka sai ta soso wanda zai ci tuya usman ya cire wanda yake nashi ne a shi ne makircin ne, kun gano wani da ke ku yasa in kuka bari aka shigo ku to an samu matsala shi duk wanda za ga ya kira ka ya ware ka yana kokarin ya zagi wani zagi wani ku daina hudda da shi ballantana kuma ya zo yana zagin shugaban ku ko malamin ku ko kaza wannan aikin yake ko ya sani ko bai sani ba in ma yake fasa ku kowaye fiye ne ke gani yana da kusa da tafiyan nan ku to makiri ne kuma kakkurufa mai asiri ku yi marmaza ku tona shi in kuka yi wannan shirin sai an mana illa kafin mu farga don duk a garin nan ba waɗanda ake neman yau a yi masu illa sai zuwa muka dai muka rage gana ke an kawo da mu shi kenan tafiyan ma ba za a ƙarjin ɗorinta to kuna ganin za mu yadda a yi wannan nasara kanmu ne duk wanda ya ba da dama a ɓangaren shi to ya cutar da mu kun dai yadda aka bullo aka je aka cutar da musulunci baki daya ta yadda shi'a da jawa suka hada kai su ɗabla dan saba da su gafiki mun gani aka yi nasara kan wa akan usman bai sani ba aka kulla gaba tsakanin abdullahi ɗan sa'ad ɗan abisar da amur dan as aka kulla gaba mai karfi tsakanin amur dan as dawa da usman sannan a ɗan ɓangare ɗaya abla dan amur dan as dawa abla dan sa dan abi abin ya cakuɗe a tsakaninsu su kuma waɗannan gashin nan a gefe suna shirya za su kai attack a karatunmu na mako mai zuwa za ku ji inda aka fara shirya attack ɗin da kwamandojin da aka nada da makirce-makircin da aka shirya tun daga misra tun daga basara tun daga kufa har ina wallahi har madina da irin yadda nake gaya muku muriki abin da muke gam ko mai taka tsantsan mutane suna ganin a ai ba wani abu to kuma wani abu na ta faruwa wanda ba mu gane ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum